أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقاطع تبتع الله صلاة يسير بأمك لتبتع محمد صلى الله عليه وآله وسلم inan na ya fi laruba ko? Hmm? na ji daidai bai tafi gobe ni ramadan 1435 kalenda nigeria na yi tafi gutuwan july 2014 kalenda miladiya na ya ci gaba da kafin daga littafi yan bugu ya tukuli muslim bu mai katon guwaci ko gobe ne ko mai shafi ne da ne page 197 rakami hadisi 455 455 ungwaye 450 bai yayi kini kafin fayin boko amma yabo dai ba da wuce da karshe yana ci lushin 454 cewa na gbani 455 bai insha Allah an mutarrafin an abihi qal ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam da ba mutarrafin gaunu ba nabi ko wa ya karo nabi mafi ba alhakum mutakasu qala ngai ya kulu ibn adam ya ja nabi adam ma jun gaza ko wa ya karo nabi ce ba alhakum mutakasu mi je do ku wa ji kiyo ji shagala qala wa ya qawl in la yakunu ibn adam ja ni ga adam ajin ga mali mali ewemi ewemi qala ga wa halaka ya ibn adam ya waja annabi adamu a sha waje yando ci dai illa ma akalta fa afnaita an ga waje yando ta sai ne dai waje ani ma zuwa ni aw ta fa ablaita ko ka zo fani ma ji gobiya ni wa le yayi au ta tasaddaqta fa amdaita ko sai na mawaji sadaka wuci magwani nan wale ga ne rabo zanen ga ɗaya dai waji ko aje biya ni nan ko ka na wafin ma ni nan ko dukiya na wawu da ko sai ya ko tu masallaci ko tu makanta ko shi qur'ani ya za ko ni sadaka ko wazaka ko lo to alherin da ko guyina mu ga yin yoyo amma no sun je yi yo pata je bi mali mali na emiti jarebu emiti kaduna emiti abuja emiti victoria island mishi aziki mishi yanuwa miji na fata na jiwa kwa kada na laji yawa yawa na wadda su ba da jaji ogun na wama wajen gajen ya amma daga da wani a ga wajen giyan a ga Allah ya samu dace su kwazo bayi yi عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله ga annabi adam ga ga annabi sallam ga qala man yaqulu al'abdu mali mali inna ma law min mali sadasun wuje aja annabi adam ha ga e wani re wani re dukiya mi re dukiya mi re kamfani mi re kaza mi re aje nu je mi re duki wona sai wuta ma akala fa na en jiti no ju ma zuwa aw na bi fa abla ko kanu fa ma jugo biya ani ko asari na au a ata fa'afna faktana ko awa ta ko sama dukiya na wato da ya zandoci faktana wuce ma gwagani na wa masu wa zalika ya naga ke wuce majin na nan fawa zaibun zauna zanna dauda wa tariku hulun nasa magulu waya za hanji alhakumu takasuru hatta zutumin makabir kalla sofa ta'alamun wọ́n pè ó gan ránjá àdìfẹ́ wa ra ipá lò ránjì máa àdìfẹ́ wa dúkìá dukiya déjì mọ́ wọn láì sáàdì fún dúkìá dẹ́yìn mọ́ wọn láì sáàdì ló pá bàndó ọ̀nà mẹ́ta àjìrà àyíwá ló pá tó jẹ bàrá ipá ló ní ne ẹgbẹ́ dán rẹ̀ mẹ́ta àjẹ́ àjẹ́ àjẹ́ nínú tó jẹ́ àzọba iye tó ti bá yìí ra àyíwá ló pá wù yà yíu tá tí ẹ tún kíríkì o ẹgbọ́n náà ó ti dẹ́ra khairun nasu man tawala umuru wa suna mulu zai ji alkhairi gana yana na ji rayuwa luba ya tunan mulu na majina an anas ibn malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi ga ani sa sallam ga yasba'u almayyita thalathatun zana jajeli ne na lamitu ne wuta sai yarji usnani guba gaje baje waya buqa wahidu shiga kenni yasba'u ahadu zan yi shiga mitu ejuji ko eyuji yamanci uji eyu goko yan da jama'a ne ya tsabu ne wa ma lugu be duki yi ga ji ajali ba je mota wanda ga da zaro mota wanda ga yi da ma suka ta bana da zai ga da ba ta pulo ma suka ta na ba je mashin mashin ji ma da zaro a kiki ko ngo yi da wo eh a gupa da ma suka ta tun zo yi da ma suka ta wa manu ya tuna wani mai shogan na su kuma jami tole in ga yi guru in ga yi dede fata wajen alulobiyoyi fayar jiwu an halugu wa malugu za mu yi ci ma dajin za mu yi shiga dajin yan da dukiyoyi wai buka a manu shiga ke tun zanenci za mu yi shiga dajin yawa zuwa ni a sai ji rayuwa ji na gboro zanci e jiwo shi na dukiya na fida jira fata to waji riba to doyi to doji robbery fata ga yabo biji wa wa ga wa ka e na dukiya na a mutu lẹ́mbà sọ̀kọ́ náà fẹ́ jí o fẹ́ dájí sí ìrí o fẹ́ dájí mú ibọ̀ fẹ́ dájí túbù pátàwọn èyí dájí ló ṣe owó gẹ́sí àwọn wa ìtúndé bó ẹjẹ́ òun kiri pátàwọn ọ̀tọ̀ ní àárín ọmọdé wọn mọ̀láíkà gbá abẹ́kẹ́ bọ̀lú wa nínú san kẹ́ ọmọdé àwọn pàgẹ́ satisfy jẹ máa yẹn ìlú yìí satisfy yẹn àmì family wuji ufe da ya soci ba sai ku dukiya kama wato ya da giga fari kiyami yore amma wannan mace ya zama gawa da dukiya na dukiya ji lalace gan wa shiryen doro ya jama'a wa jaya saboda ayi wa ci ba da ne ko an simakin qal sami'tu nu'man bin bashir yaqulu numani ibn bashir gan alastum fi ta'ami wa sharabin ma shitum ashi unga yadan yadan yaje yangi tige me de fike mina bayana laqad ku. A yi kamiliya nabiye wa ma ya yajidu mina mina difli ma ya yamla'u bihi batnahu anabi yaje yangi ci nan gashi bakuna ko dai zo na rai gani a ale magar wato gaji ta kwada nan eje dana pepasufu dana tsire dana sha iluwaci dana miliki ci agon nan mungoro na agon nan wata milan da agon nan jirusun da suke tata da yi aka yi gyara mai zaji su rafu ma kuluwar shi rabu wadatun su rufu sai za mu je ya sai ce bane ni mana sai ci jiya da sai ci ajiya daga fari ni la tus'alunna yawma idhin alin na'im a yi za ka yi fawar kiyami ya nima na sako juna ya zuga sai firga daga nan umar da yingole wulade mota wulade ya fike wulado maka ya wulade kaya foti ba ya wulade kaza da ki ya jiya sako ya wa mana mun yawa ya mun yawa tuba mun yawa lafiya mun yawa bice da zan mú ìyàwó kágbà èmọ tí ó yína wè lé ayé mú ìyàwó èmi mú ìyàwó yí pátẹ́ ní tó jíjẹ ìyàwó ya mú ìyàwó láti à bàbí àdí ní mùsùlùmíà ń láwọ àti wàmì tó sún náà nẹ́yà ní tó jíjẹ ìyàwó náà aga gaga ayawo atiki ayawo emi ti dubai ayawo emi ti new york ayawo emi ti new zealand ayawo emi ti paris ayawo emi ti abuja ayawo emi ti johannesburg south africa ẹbi ntukwo ntukwo ne yi bila bididi bididi jina amma agawo eye wu baba wo ti wa gan ọgẹ ìdájí no ba eye wu baba tó ti jẹ àwọn wáṣẹ ẹnẹbẹrẹ yàyà ya ti kí ìgbà tí yà láì pé ògbọ́n yà ojú tẹni gbogbo ní àmà with condition ìgóòzù kínú etí náà lára wá fẹ́ mẹ́bí àríwá àdíjà wá jíjì máa yíwá rẹ̀ ìdájí náà àṣàwà àyẹ́gẹ́ inú tí ó ti yàwó náà kígbà ìlàmù ìjẹ̀bù tí ó ti lẹ́yìn أنا أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال لا لسنا من فقراء المهاجرين أشهد من يفوت لك مهاجرون جوا فقال له عبد الله عبد الله بن ألك امرأة تأوي إليها لا وجينا واجو فدا لتيتوبنا قال نعم ولئي إيه؟ Tumma kala ga alaka masakanun takunuku waje mine wani leguna, kala na nga waje. Kala nga fa an ta ya yiwa wajen da dukiya da ya cito. Kala nga fahimtar ne kadiman nga mun je zaneji ko ku biya unanin, ko unyi house girl, ko unyi house boy, ne mafula ya yi mun, ko nefodiyayawu ne dalaka mun shi jini yi ne shan wa wunne ji kaza mun je zai ne lokacin wuce ya wuna qala ga fa anta min al muluki min yasi gonan ta mai ne ga kawo wuyo wore ko hatta to ai partition ne ji saji ne irin na dabo ni e ko ne zan ce ji eh mun go mine te ya gbo be gutin har mu ya mu ya ruta ta mana wani ta da ajiyan doro ne ya ji mana wajen ga wajen wajen kata fiti to amma ga wajen kata na juwe ne fina da yi yoyi wasu mawu wajen wajen wajen mota jifa amma ga wajen fijoyi baza ko wajen mashin ya fiyo ba haji wajen gidi wa kuda makanta wajen yi miji ya ji kiyo eh majiji wajen lafiya wajen fitina ba ka tura fiya ga wajen yi ko wuce ya mota shi wuce ya kafa ka shi wuce ya kamfani da shi a shi wuce alawa da investment da dukiyar na fifi da nan da ciwo yanne bai ne ogun ko ka kiwa ne ganin ko ga ni ba ta ko kan amma sai ci yawai ni na wane dana ko sai ci yawai ni ko sai mu sai ci yawai ni ba wace shi lafiya kiwa ne ganin wai ne ga mini agini ya go ya da nan ẹgbọ́gbọ́ fi sabilillahi ẹ̀rù jìyàn bóyá tó èkì tí ó ti jìyàn wani ilé wọ́n jẹ́ tẹ̀síyàn ètè kú wà tó jẹ́ tẹ̀wáyíwáyí owó káṣì èjì ti ne ẹgbọ́ kàmpẹ̀lì ìgbà níbi ẹni lè jẹ́ ẹgbọ́ ẹgbẹ̀ tó wọ́dá ne tó tó tó ẹ̀fẹ̀ ní ya yi Tuwai hmm? nẹ́gbẹ̀ẹ́

yau da zane ne ga adin ni fukara wa yin muhajiru na shirya wajen yi ni na lozu ga ci wa da ci ta hugo na ga wuje ni wajen yi na lozu ga ci wa da ne ci na ga wuje ni ai eh, ga na mi ne wani ci bo don ɗaya idan na eh, kota wai ne yau ɗaya idan wajen na sai ta sama shi sama shi ba da hannun a sai ba ta zuwa wasu kwazuto ne mai bu da hadi tubanin shanu ba wani jagwai da ya washe ko kwaga daban su ya laba zo to sun dele ta sai ya riba na rashi no dan da kuka gon a lokaci ba wanda to zana lura wato malowa ndiga kuli diji wale da lake ti wa wakata lake ti shago elega wasu kun elega ba ku te shago e wa kyawo dole ko ke ti ga ga rayu ida ita go rayuwa ne al'isani ilal armalati wal miskini wal yaki yanzu bolo-bolo da bayan al'armalatu inagina jikbonin inagina da ba nan wal miskini yadda zagwa baki wal yaki wani mai yakungi an abiyar rarata radiyallahu wani na nabi sa'asallam kala a rari ya asa'i alal armalati zane laye da kungi na da ne laidai zagi ya ji kona wani miskini gangar da miskini ya zagwa bagina kan mujahidi fi sabilin layi zanen waje lada cewa ga zanen ji jari da ya kwai ce cona wa a fi bukala mene gane digan wakalka imila fito wa ke ji lada doshe zane dikiya mulaili ya shi mafana. waka imi la yuftir ke kan bi to shi zane ta to azuma majiya nan mace ne nan ina na zane ki azum continuously na wa anu aidan qal annabi sallallahu alaihi wasallam ga li yatimi lahu aw li ghayrihi ne le de kujiye bu ko zan go cin ke da le da de kujiye bu na hmm? yes gani waje broda broda wa da hadari broda wa wuce madaji ko eji na imalaji ba da ja wace daye na yi ilau yadda gairi kuma misali wa fayin zagin gwaciya wa in zagin wuce ma ebu ya fayin wuce su su ma denon bebe ganin ya kuyi ko wajen da kiyo ligairi zanaga yadda ku yiye wai lagwazu kyau wai juba wai yanki tigi wai yusi wai funuwa wai bukata jiyu wai lulo makanta wai laushi wai lugu a tubi na kwa wai lugu tija wai lugu ji kaza wai rito sayunan a diga zanaga yadda nana ana wa huwa ka ta yi fil jannati ganin duniya da aljanna wa ashara bis sababati wal wusta ani mutu ji shara nan da sababatu ya gwan ya gwan da aji tayyana nan da lote gwan ta ci wale gan yi fikin ba yi zango ce magi cha ko yi ba nan musulmi fina zan daga yadda yi suna so kore oúnjẹ pátá gwamnati a da yi tó adé ẹ̀dẹ́ wọ́n jà ẹ̀dẹ́ yàyí adé kú jìdẹ̀ fún ẹgbó wọ̀rẹ́ sájẹ̀ yìí sálẹ̀ èdè bá ní wùnẹ́tí kìdẹ̀ sálà yìí oúnjẹ ẹ̀zàjígẹ́ ìwòrò fún tó ìwòrò ìdẹ́ fún bẹ̀zàjí wọ́n àti jìdẹ̀ ẹ̀zàjí ìwòrò fún ẹgbọ́ ní bàbá wale ga yi son goyi fi ji alheri ni ya guji amma da ya jiji waje ga ya ji amma wala ya ji zan docha e za gumi ogo dana wa zan docha de ga ya ji amma wa ya ji zan docha e jin na ji to kun jare babu da wore shi ne dai kun e bugo yi sili yi ji wo ya zan yi choji wo ya zan nuwo wòye àtúfù wo fún káàgbé tí wọ́n fún ní òmè ilé ẹgbẹ̀ káàwò jẹ́ ní òṣèjá tí náà ní ẹ̀pá ìgbàdà ọgá àtọ́rẹ àwọn alájíjẹ́ àtọ́rẹ òfújà ń fa níbi wí ní pàtẹ́ fún àlèhèrè yìí ko man a cire kafi a mali gairan layi hukunci ya zane gaya lafa sai ci ba ce bayan tumbunan an abiyu da rata radiyallahu anhu kala kala rasulullah ban ba abiyu da ga annabi sallallahu alaihi gan. kala allah baraka wa ta'ala sai ce lakna gan ana azna kayi, an shirki ya kuke yadda ya je laye fambaci na lukwa daga ya la fambaci man amila amalan da daga ya tundo tilo a shiraka ma ifihi na waye la fambaci da ni yi wani gairi za mu cewa fambaci wani taraktuhu wa shirkan ga zama ciyan yan biyan wa fambaci ce baci ne an ibn abbas radiyallahu anhu qal qala rasulullah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga man sama'a sama Allahu bi da daga jiye boye da ya wani ce ta lugo ya zaji wa mai fali ya ni wa da rabuwa wa man ra'a wa man ra'a ra'a Allahu bi da na maga je bai da an ya ne ga a mai fa alkiya ne ade to ta ga da ba an jo du gora bu yayi Qur'an we go ba bu soko ka tu we ji bu ka tu we wo u bu soko wa zu ji bu soko ni ka bu ya ji ji e e tunu تجعل واجه طارما عن جندب قال قال رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يسمع يسمع الله به سنجي جيبو إذا تي ونسوي تعلق إذا جوغا ومن يرى يرى الله به دي بو اذا جا لين اذا جا ليغا فسنجي برو آفة الكلام بو بيغم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك إن الأبد أتيك وجي لا يتكلم بالكلمة وجاء كلمة ما يتبين ما فيها wace na guga wuce wani yawi biha sinari na kalimocin gantiya na ngaji lasa na lonin abadu ma bainal mashriqi wal magharibi eh eh yu sakani nu ganguno abe ka kuno alo destination na watun daga bani gidila na abe bani gidilo ne kalima ni ma zanga ta ga tiyo unje kalima ga da gan ki ga sokwa afaju ya sokwa ti gulu ya ko ebogo da e ga ga unga kirki kaga ya da ga wanja ga susun to koji ila e ganin mutunci za yi wala za je ka turo ga da dalili ma wato gaga ya tiyan zanu ce wala da tabbaci ya hakika ya gaskiya ga wuciya nan ba ta yazo ya bu ya yi naji ego ne yi naji mun jileti ya ga Allah kiyaye mu at-tahziru min ittiba'i sunan al-ajanibi gargadi ne jiza ga ya zuga lami tu sunayen al'ajani bu na mazimana da ya ya musulmi ba na ya na zaunci ya ji wuci ma ya ba wa alibi ba na ya zuga lami tu mu an abi sayi lukudiri radiyallahu anu kala kala rasulullahi alibi sa san daga la tattabi'unna suna na lazina min qablikum ya gani tu bi kizna da yadda yi be kaniye na shibiran bi shibirin gwaka da gwaka ya gwanda da gwanda shibiran bi gwaka gwanda an yi ko wa zira an bi zira zira bi zira wuce gwaka da gwaka hatta nan da halu fi ju'ri dobbi har tu babu na zanne ga ga dai foyan katakini latta ba ta mu ya gami tuwana ko na yi gayya ya rasulallahi ya tuce ya ce al-yahudu wa nasara yahudi bai nasara shi kala fa muna na biyar zuji a igancin rami littafi isi da wasu rasu mustaqim ni mu khalafata sabu yi. jihon littafi ke ta hadisi na hamu zuka fasali baro hukum man sanna sunnatan hukunci zanaga tsayanin zanaga tsaye jina ko wangi ko dede عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بقى من دعا إلى هدى فنقع إذا يجب هنا kada lagu minan ajiri ajri sanna jalada mislu ujuri man tabi'ahu do shi la da da diga la mituna la yanqusu zalika min ujurihim shay'an ajena wa ke min yalla da za mu ci yona wa man da'a ila zalalatin sanna maga iza shi gina kana lahi minan ismi zanna jalefi mislu asali man tabi'ahu do jalefi da diga la mituna la yanqusu zalika min asami shay'a ajena ke min niya da ke laifiyan da wuce shi wani hadisin nan wuji hujja ne zanga ta ga da bida to hasan sun ne bane ta bigire ba ga ba sabo man san da satan hasan ta ba wai ne wai gane kiyo yana ya kirki a anabi ji fore be ji juyi zanga ta tu injin ko sunna na su e da je je za ci da rayin ne ga ku yo ko mm. sai ja ne ga adam na kaza yin wani zando na ga wuta ce yake mun sai ja ne ga adam wucin wa da shi ayi gwani wacce na wuta ce yake mun nga mala bidiya ya zando ne ga bidiya tsami na zai jige bai ji zumu bai zai ga so ne wa da ki wa shi ya ne shi wucin alhasu ala zikirillahi ko dari me ya kiye zu su fatoci na wa kun zakiran lillahi fi kulli halatin wa laysa li zikrillahi waqtu muqayyadu وذكر الله الأرش سرا ومولانا يزيل الشقى عنك والهم ويطرد ويجلب للخيرات دينا وآجلا وإن ياتك الوسواس يوم يشرد جاء الإمام سعد من عجل الحكي وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة النبي أجو في دازة يسير وأن في دازة يقوي مكة famarra ala jabalin yuqalu lahu jumdanu annabi ci go fatin da ci gai fatin ci ga jumdanu fa qala annabi ga siru hadha jumdanun sabaqa al-mufarriduna sabaqa al-mufriduna annabi ga sai dazan jumdanu dana annabi ga sabaqa al-mufriduna al-mufriduna ja da al-mufriduna a ajira goyi goro goro a dai goro ne kalu sare ga alwamal mufriduna bishi al mufriduna ya wuce ce ce ci annabi ga azzakiruna Allah kaseeran wa zakirati zai je fase ci dokuna fi fayyace ci azkarun lashi azkarun lozu azkarun agane shi bato a yakin shi bato azkarun su mai sallah ya ruku ya azkarun sujada azkaru mai alile azkaru mai nuna dede azkaru mai afowo azkaru mai agada masalacho ya mai tiya masalacho ya mai ganda jo mai a jo mai mamaki le firgita jami mai ba juwa fata keji nan azkaru shi dambo ezulago sun azkaru na naji na gai ba wuyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي لله تسعة وتسعون اسما sai ci unde sun ci su ci adini man hafiza ha da halar jannata zane gun zanna da aljanna wa inna Allah hakika sai ci wutiro ya tunike ciwo ya hibbul wa wutiro sai gogo sai ci da suna duk wani laila suna wani suna fa'uhu biha a gogo sai ci suna ngai Allahu yana mace fatu ne sifatu na ne kuskure Allah gafarta mana wa anu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة, مئة إلا واحد شو تشاهدني man ahsaha nan gudu kan gida da kar je sun ga da janna in ne man ahsaha nan wuji ku fiti kawai ha ku fiti wuji fahimta wuji ganewa welu lokun welu ji tawassuli bayan da sai ci nan welu lubatu yake waje fahimta yin ma'anayin sunan na shi wadda da wato yake alkawiyu wa ta kan mafi talaka wadda da wato yake sami'u wa ga gade da yabo da yake da basiru wa da ba gumba da yake lewaye alimu da wa da yake rahman rahim wa sai da tosai da ya guya alita shi ko waɗo ga tsoki muhsinu wato ji ihsanu lo bayan alitaji ajelita asime da bai ga fikul asma'i fikul asma'i lail husna fikul asma'i lail husna zai da yi zuwa wani ya abdurazak ko gaskiya fi sabilillah litafin guba dambu idan guba ba wancan abdurazak ga kawo على فقه الأدعية ولا أذكار عبد الرزاق بن عبد المسلم العباد يتعرف تجسروي يتي مسألة أذكاره أتي دلتا في فقه وأسماء الله الحسنى littafi mutu ke gasarori a jima kashan gwangwa littafi guba nan ko littafi ya fi kiwa suna lalai suna nga a sai ke eza ke iman dida al'asmawu ike iman dida asmawu láàrin ó súnmẹ́ wọn àjẹ́ táàfìrì di àǹfààní di àzà ẹ̀bá iman níbo bí i tún ìdí ìbádájú ìrànwọ́ nígbà tí táàfìrì tẹ̀lé وعنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ابن من قال لا إله إلا الله فلقى قال لا إله إلا الله وعد وبوجي لا شريك له هذه أنا باتنا لو الملك قام ملكه ولو العبد قام يبو وهو على كل شيء قدير وما يقول يتين دندونا في يوم فويني مئة مرات رشدتنا كانت لو كانت لو أدل عشر رقاب زالنا وعد لا ديك يزيلو وشتنغانو wa kutibat lahu mi'atu hasanatin amma kala da yu shisu wa muhiyat anu mi'atu sayi'a amma file fi shisu yayu wa kanat lahu hirzan min ash-shaytani na magati gotayu daga shi tambo yau mawuye fote zalika hatta yumsi e fote da guga tunoza wa lam hadun ahadun afdala mimma ja'a bihi idza ma dambu na da falla ku zannana illa hadu amila aksara min zalika da wanda na shiga cin gana wa man qala da maga gaga subhanallahi bi tata tabati allah wa hamdihi ni maje boyu fi yawmi mi ata marra ni wa ga zuji tuna huttat khataya wa ga bi da ni ta fiya walau kanat mithla zabad al-bahr qazbi bin naga dokuki do je futan fuyen duna amma ne gan fada na shi bayani wa ga ji bace ce bai bai fara ko da kaddara alkhairu da shiru wa ke sallah ji wa ne shurut na ya damu na ji ma ke ji kiyana suku wa ke jiwa wa anu aidan kan ga ne sallallahu ga man kala hina yusbihu dan ga ga kakuna wai timba nan wa hina yumsi to kakuna wa shi lozu mai ga subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra ila subhanallahi bihamdihi shi sun lam yati za yawm alqiyamati na dabuna bi fa'al qiyamina bi min ma ja bihi daga da fala ko irin nun da ina illa hadu qala misla ma qala da wasa ne ga gare gare na zane gana au za da le ko mu bi ga tin gana annabi ayu al-ansari an rasulillah Da ba ni bi sallallahu alaihi qala man qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sai ga ga da zai wajibu ta bi gaskiya na sai allah mu da na ga ku na lawul mulku ga mulki wa lawul hamdu ga yabo wa wala kulli shay'in qadir mari iko ya nan dondo sanin gaugan ashara marakin zuguwa nan ka na kama na ta ka arba'ata ta amfusin wa zanna jilada cewa ga zanna rayu guni lugwagi min waladi ismail min yaji shi annabi ismail ona ana bi zarrin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan annabi sallallahu alaihi wasallam sai la ayyul kalami afdal a e ga anabi ya ga kiti da fala ga wale kala anabi ga mustafa wa bali malaikatihi aw li ibadihi ngan yana so ya hatta ya malaika uji sai su maki hatta ya wuji uji ngan subhanallahi wa bihamdihi wa anhu aidan kala kala rasulullah ga anabi sallallahu alaihi wasallam Allah ukhbirukum bi ahabbi al ila Allah ya ga a ya labari ya ga na ba sai ci gana kultu ni ga ya rasulallah ya ci ce a ci akhbirni bi habil kalami ila Allah yani labari ga kiki ba sai ci ga fa qala ne diga inna habbal kalami ila Allah atika ga ne ba sai ci ga nan gai subhanallahi wa bihamdihi ita ce tafi ya sai ci ibe je ba sai ci an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah ga ni ne ga bace shi bayan ya tabbata ne ga kalimatani khafifatani ala lisani kalima guba dan nan ufa yajin tara saqilatani fil mizani umaludi suwo habibatani ila rahmani aturamani man waje boyeyu subhanallahi wa bihamdi itati tabbata ya to yaci imaje ya to yaci subhanallahi alazim itati tabbata ya to yaci ce ci ma wace wale ga sun wanda wai fa'al kiyami wa anu aidan qal qala rasulullah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga la na kula subhanallahi walhamdulillahi ne ga subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar mi ga ti ga ahabu ilayya mimma talat alayhi shamsu um ba mi ga nay gidi ujiki nan um ba mi ga lila ne gidi lanin an sa'adin kan wọ́n lórí ibi olú là ní ìwò hmm. ní òzòkún tó tààtí oṣù rí jìnbó ẹ̀ṣùngbó ogúnbẹ̀ yẹ́ ṣún àtẹ́mí tèkú sí gidi mọ̀láàlọ́à newspaper leadership ya zuwa da yi da'i ma gangan da mujammal fi kilisa ya fata wai fi kesa irin nawa da dawuza a ga irikemi na zamani na dajjala tiya ni gabi da bi ya ni a ci wa ga bu efu wa ga do shi ya ni a ga alibi ki ali sallah ni alibi ga ali da kadiru zai ya fi nga da kuma kiya sun wa le ga kin ga da wa ta shawo shi Ya e ba ti e ya shi gidi ala gidi alo mulmi muna to waje subhanallahi walhamdulillahi walla ilaha illallah wallahu akbar annabi gon ba mu ganna so da ni an sa'adi قال كنا عند رسول الله قال إيتا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي أيعجز احدكم ان يكتب كل يوم الف حسنه قال اذا دمني يبون قال تبقون شاء ابن نوا ولا دا 1000 فينا فسال له سائل من جل ساي اذا تشي تشي دا النبي وجيغا النبي تواعي جنا kaifa yaktibu ahaduna alfa hasanatin ke za shi jo cara lada 1000 lokaci ni nan khalare ga yusabihu allah ni'a wuduji subhanallahi zu shi tu tasbihatan sai sai yuktabu lahu alfa hasanatin akala da 1000 au yu aw an anhu alfa khati'atin amma ke filefi 1000 yayu wa anhu kala? جاء رادي الى النبي صلى الله عليه وسلم بلا بس من جاء النبي فقال قال علمني كلاما أقوله النبي لا يغوني نمي أتيقنا قال قل النبي قال النبي قال النبي قال لا اله الا الله ادي زي زاجي بو بوتا غسكينا في الله وعد بوجي لا شريك لا دينا غافو باتنا لو الله اكبر الله الله قهوة كبيرة والحمد لله كثيرة يمجي ويطيتي تروي سبحان الله رب سبحان الله رب العالمين يتعدي تبطي أطيتي تنجي لتباتنا لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي إن يتعدي كمي كمي قال أولاد وبدا قل اللهم غفر لي الله فدني warhamni Allah guyami wahdini Allah wuliba warzuqni Allah ya miyaziki wa afini Allah faq Allah ya milafiya <coughs> sai tiga fadi oyani wati maguyo mawu ba da eko ekwe gboro neje kajana sai ti mo ya aziki wa ba gojiyo sai ti ma ti o ya da aminci o sai ta ni majiya wa ya gumi ani nono hmm. lima na waje fatan kan sai wa jibe da nan wa manzu zai halin nari ko gina jannata fa faza mali in shi zada janna amma wani ma fata da jama sai sai zada ko ne daga kike ko ko so ma wara ya fata jama waje bawa inna la yuti liman yuhibbu liman la yuhibbu iji dukiya sai ce la zanen wani ta zanen waiwa ne amma addini sai ce wani wuya sai zanen waiwa ne sai su kewa zo ya lafiya yadda ka ɓace wata ne waje ya lafiya waye ya aminci shi ya ya ile fitina ya ile firgita ya alhamdulillah ya jini sai ce an abi malik rashiri an abi قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم zane ga lo musulunci na da yaji lawu gan shu gagan ya kuru gagan Allahumma gafirli Allah fa bi mi wale aslama ba bo no je wa lo musulunci na aslama ji zuma sallo be Allah ma bi Allah fa bi mi warhamni wajiya ogun mi gun yemi wa dini owu ni, ba warzuquni oyani aziki ẹlẹ́gbẹ́ ikú àdúwà méjì fi tí ba wa wàgó bà wọn àgótó kálímọ̀dé ìyàmá àlèrè na pàṣíwọ́lẹ́ wani sa hankali. ma yẹ ubi ilé ìsàlẹ̀ fọ́sàlì gbọ́rọ̀ nẹ̀rẹ̀ tí kéèzà fẹ́ baya bi maliki lashi ya ungan kanin za a allama na ko? a sun ma'amarahu an yad'u bi hadhihi al-kalimati annabi ta aji lahu ga su ba duwan nan Allah mai fila Allah fadimi warhamni wa wumba ala warhamni amin wa guyami ni wa wumi ba wa afini wa yami lafiya wa ruzuku ni wa yami aziki za da fi riwayatin anu hannu sai na tajma'u ta jima'u. Duniya ka dunyaka wa akhirataka addu'a ne ya Allahu magfirli warhamni wajini wa afini warzuqni wani jikiya wani labkwai kala da ya da alhairi yayi ya to ya alkiyami wa ana bi anabi bak bi bakr radiyallahu anhu annahu qala li rasulillah aslama ne wa da musulunci eh? gayo la ibakr siddiq kun ga annabi sallallahu alaihi ga mun hagun ga ya fiye su an fi a rabi annabi wa duwa duwa da sai ba ta sallar ko annabi cikin ga ko lura da sai ga Allah mai ni zalamtu nafsi Allah ya mini mini zalunci zalunci na dokuna wala yaghfiru dhunuba illa anta zandoro mai fadi zai yi zunubi a sai sai ki ci firili sai ki fada ni magfiratan min in ji ka gafara daga bawo warhamni wa guyayi innaka antal ghafurur rahim wa sai ki wa ga ya fadi zai mai guye da jina an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu qala la kana min du'a'i rasulillahi min addu'a na annabi ba nan waje gan allahumma ya wa sai ki inni ya'udhu bika min zawali ni'matika tsoci ni mana waga jiya ni na me ba tsari da yau ni ma wuce alaƙi a ni mai aminci ni mai ilimi ni mai bawu ni mai lafiya ni mai zuriya ni mai iyali ni mai kazan ɓata ni man na ji tsoci tsoci ni man na alaƙi a wafa ji ati nikmatika tsoci mai ba tsari da yau tsoci a ci zai katanyi wata hau wata hau wani a wata hawul afiya ti kame da ko ganganin da ebeje lafiya na soje ji zanen wafa ji ake ne kuma jiga hannu ci ciki kasaf ya ya fushi ya soko ko azaba ya soko waje ni isa ka tika gani mai fushi wa soko ya soko ya e ma'ana sai ci alugwa ni manu jiya wala kiya ba sai ci ba ta sai ci mugai bi azabe sai mugai gani ba fushuni ana bi dardari qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana diga ma min abdin muslimin a je wuji da wani muslimina yad'u a akhihi na sai ba duwa yaju bi zalil gaibi tufatina illa qala malaku illa fatima malaika ga wallaka bi mislihi sai tuji da juju ya wato عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلم إذا دعا أحدكم فلا يقول إذا عنده من يبغي بعضهم قال اللهم اغفر لي إن شئت سوف أدعي وأبونا ويبغى بعضها شنو ولكن يعزم المسألة أما إذا قال بايا ولا ولا ولا بكا ولا نيو ولا نيو تازو ngala ga da shakka ma in ba ga sokon ne wajiya ni sokon ni yan dorwa soko talaka ni yo soko zagon bagi ni yo soko gajin wo soko wakunke soko jikaza ni wani azimin rogaba ya zaga jinwula cinlu da gudun wani balo ba sai ci nan fa inna Allah ya buna hakika sai ci la ya ta'azamu hu shewna tawu eh yadda bune sai ci ga Allah ya zagaye na wace fito ci nan eh eh bani ya zai shi shi gaskiya da jima'a mun tsawon ka a gaskiya ya wunde mai biyari da nan sakwajen waji daga nono ha ẹgbà bíbù náà ẹgbà aláwọ gbọ̀rùgbọ̀n méjì náà gáà jí wọn òfé ti gíọ òfé tí ó fẹ́ bàbẹ́ tó fẹ́ ti gáà wọ tuntun tó bà náà èsì pẹ́tẹ́ ọjọ́ àbílẹ̀ sọkọ́ àlẹ́ èrì ní àwẹ̀

wa anu daga bayan abiyu ulero gabe kala ga annabi sa sallam wasallam ga jabu li ahadikum agwaduwa zamiye bo ma lam ya'jal ka da zajiya sai ya kunu ce ga kadda autu rabbi falan yastajib li ni ba'duwa a ba'duwa so kuma gwa in kai sai la ka da jawabu kafi ga kutun ku ce zane ba'duwa na wuci be shi shiga wa babiya nan it's like zanan ko wuzo kaaba ko wuzo yengiti wele ko unda la tiwa unde wosa waye zo dewo uya kaki uya nuwa welu jinyeya wego muya wakaza kaza iji wegusa haliye ngole haliye na wela fun je ka ji tawala ji bayan bari na waji fo je har be bari mu la kun ja gaskiya ja ji wala kun biya yóò ní ìtìnà ìdàmẹ́ ló dé ní wíjíkíẹ̀ ní a ẹgbẹ́gbẹ́ ìzúgbà ṣe fẹ́ bà dọ́wọ́n gẹ̀ẹ́sán wọ́n bà dí àmú wàánù ayúdàn ánì nàbí sọ́lọ̀sọ́lọ̀mkà Koma bi bayan dangi wa banin wa malam ya ta'ajil kaga ya zama diya nan kila ya rasu da ya ce ce ci mal istijal ki ya yi diwa ne kala alif ga yakulu gagan kadda autu a shika mi da baduwa wa kadda autu a shika mi da baduwa falam ara yustajib li yustaji li man ya gwaduwa miya siru inda zalika ya zaci gato bugun cagan wa ba biya daga ci ga waya da addu'a ji ga addu'a lugwa fata liboro karahati du'a bi ta'dil hukumatin fi dunya annabu ne da da ba addu'a ga sakula zabu bai yo daga daga wani عن أنس بن مالك عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آذى رجلا من المسلمين أنا بلا أستاذ عن المسلمين يا مسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ annabi sa sallam inda sa zalo ci da wace ma kari khifta ko kari hafita zanen waken muskanagi fasara wance ake misal farah cewa ga gajiyar ezu jijiji nan fakala da wani jagogan a ah, har kunta ta da ubi shayin in bayan yadda wani wasu ba nan autas alubu iyau na wani babu zagonan fakala za wuce ga nan Eh, kuntu a kulu da ni sai ga Allahumma ya wato yake ma kunta mu'aqibani bihi fil akhirati fa ko azaba na waga ajini alkiyami na fa ajilu li fi dunya fa ko ujini azaba tun daga yiwu fa qala rasulullah alayhi sallam ga subhanallahi litafi tabbati ya sai ki la tuti kunga wallahi nau ya azaba fa kowa aw la tafsati ngan na yaji awaya afala kunta waye gagan Allahumma atina fid dunya hasanatan Allahu ijola alheri yani Allahu ji wangi yani ijo wa fil akhirati hasanatan Allahu ji wangi yani alkiyano wa kina azaban nari Allahu kan gobe azaba yan kabarin gobe ga ban nauyi alkhairi ga wuce to fada Allah fada Allah lahu fa shafahu annabi ce ba dora sa kwata za mu ci lafiya Ta buga zuga faga azaban su ko a juwan ja lujin wujo a'a an abi dardai annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya kulu an iga dawo fil mar'il muslim addu'a na muslime ba li akhi ya yajiuna bi zalil gaibi su soci na mustajabatun soci gago inda ra'sihi malakun wato na ga ba addu'a na cita ba malaika dabo muwakkalun kullama a malaika wato la za kullama da'a li akhihi kan ne da diga ba addu'a ya yi duniya bi khairi ya alheri nan sai ki jin bagwa ya zakazan sai ki sun zakazan so sai ki ya zakazan lafiya sai ki wa zakazan zuba ba sai ki ji kaza ya zakazan sai ki ta zakazan da gani da yi sai ki wani ya buyu qala malaku malaika ga al muwakkal bi malaika sai ga aminu wanda ka bi mislin sai ki mujiru wuce ya wuce mu fasalin burkisa ta fadil gari kisa yanzu da ya fi ban korona kan ne sai ka tudi da sai bayan zan ke gwari su daga kanga ko an abdullahi ibn umara an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala da ba abdullahi ibn umara ga annabi sallallahu alaihi wasallam gan bainama thalathatu nafarin hali na zagutan goci be bo yadda mashawna a sai da sunan aka zagumul matar iliyadu fa'awu ila garin a ti da sun fi hawo abu bankoron doce patifo fi jabalin patio fanhattat ala fami garihim sakharatun ta ki a teji ti bi a efoye patifo ti n bɛ efoye ce ti nílẹ̀ jẹ̀bẹ́lì daga patio fanto bakat alaihi mu ce kwace ba fakala ba du sashi a libadin a ga jigan in zuru a amalin ya cinye lo tuna ji alim amil mu ya tuna ji ya lonan salihatan lillahi ya tuna ji tun kirki ya ci ya ci wani fadullah ta'ala biha ya lai ci ya ji tawassul ya lai ba duwa bai ta ci an ta ci ba nan فقال آدو زين من أبو غم اللهم يا وتيتي إنه كان لي والداني مدي من شكوبا شيخاني نجاكوكو آية دتي دو بدتي جينا كبيراني نجواتنا وامرأتي مديني ولي ولي فدية مدي زكنجي جي شيخاني يتتن جنا أرأى عليهم نجمي دينا فإذا, فإذا alahtu alaihim halabtu fa bada'tu biwalidi rigati ya lajin da nwanwa kan nike lacha gangan da yammanci guba baba ni walidayya fa kaitu ma wuce la ya fi qabla nabi eh, qabla baniya kanu lu ya jinjina wa innahu na abi zata yawmin a shajaru efon gwaci ma ci gwan gwaci ga hukan falon a ce wuci da dabiya wuci da dashimiya hatta amsai to harin wa shi rozu fawajattu kuma har wuci ma su yamancin wuci na ma aliliyari fahalabtu wuci ma wuci kanwanwa kama kuntu ahlibu sai minan wudaya kanwanwa na fajitu bil hilabi fa kuntu inda ru'usi ma wuci ma nwanwa nan kana wọ́n fọkún tó ti jígbàró inda ru'usi mai bai ti taimanci guba ba wajen akarau an okiza huma min nauni ma ne na vana ni gasa daga yale abu in biya mana mana yale ba fi ana ma wa akarau an ati sabi asibiya mai na fobe na ni ga nuna zaka fi kablau ma ka neman cimjina wasu biya ya tafa guna sai yi zaka yi majina e tigi a e ti inda kadami a e bayan bicin bo mana a e, lamini azumi bice lamini azumi zurkin ya goma da na ya gwanin fallan ya ka da abi makon kya ba an ga mai gibo wadda abun gani bato ya gina a sai lamini azumi bice tigi jikin bo ma da ya gwa hatta tala alfajir har ya ci Fa in kunta da lamu ya wata ce gaɓe a ne zari ka gan wujiyar naji tsirki ga a waji ka yaba fiska ya wato ya ce fa'afrij lana min ha projectan allahu jimba goyayi ke ayan da lafiya goyayi jimba goyayi nara min ha shamsa na biyu yade gidanan faffarajar allahu min ha projectan ṣe ti ṣe latakun ti kiya gude yi fara'au minha as-sama a sama ne wa qala al-akhar zawraga allahumma ya wato yace innahu kanat li ibnatu mi degin zagi ibnatu ammi adegin dagi min do ci dabo uhibbuha mi debo yayu ha ko mi debo yayu ka ashe bi ma yuhibbu nisaa ba wata labutu ilaiha nafsaha mi mo wa ga mi mi wa mu sobe tita cin ma ne mi wa ga mi tombo ka abad ayi zagin na ma bu hatta atiha bi mi ati dinarin da sai mi gada dinari shi suna be fata ibutu mi ci ma mi ci ma wala hatta jama'atu mi ata dinari harin wa dinari shi sun kuye kan ìlàjẹ́ ọ̀gá oúnjẹ bá bẹ̀rù ti ràjẹ́ wọn aládẹ́bẹ̀ níbò rẹ̀ fàjí ìtò àwọn ti dàrẹ́ báyìí ìlàjẹ́ náà fanamma wakaatu bayna rijlaiha kaku na wunde ta ciye tsaka ne biki guba abubuwa na nawa wa ke ba biyu nan? qalat in lagin na ga ya abdullahi ya wayi wuji ya ce ki ittaqillaha su da ya ce kire wala taftahi al-khatima ga iru kama illa bi haƙƙihi sai bi haƙƙi wani in rajin nan sun biya lo talauci ba yi ba biya biyu wọ́n mọ̀ tí ó gẹ̀mí ní ẹ̀kọ́ náà kai zagaye wa da ya ci da ya zagi wasu ba bayi nan in zagi na dai ga al'umma Wa wani wunde wai auta nan wagon wa je wuye bai zagi lamini wuji kiyan lamini musamman lokaci an diga bagin na jan wuce to dinari dari labiya yayin zagin na yabo ne zagin na da bayi bona to sun mai zagin na gosu da ya so ya ci ga lugwa timo ga ɗoru kawo a yi ne har tunya ma ga gizrajin yau mai dauna kenan ko fa to an za na gamu ya na kinji ruwa fa in kunta mu ya wuce ya ci wa gaɗi ni fa hautu zalika wujiyan najib tiga wa jika yabo fiska yau bo fa min ha. furjatan fafarraja lahum sai ci za ta kula kiya goyayi ta ce ce ba goya ta kula fike da kiya goje gibe wani in kai eh, wani da gina gina ngo dun biya re. wa qala al-akhar idan ya tacha idan karsha ta rigan Allahumma ya wace ci inni kuntu inni kuntu stajaltu ajiran ni wazan ga ci ga zawon ci dulo ya ni su ji ku ku biya ni bai farki alvin ko? bai na wajen fina falon ma ka zo a malahu kakun da tun da zunan kalan gan atini haƙƙi laki ya miyani fa'arabtu alaihi wuce haƙƙi lafi ya tunu da sarkahu ya rabuwa faragiba falam azal azidu azrahu da wanci ganci masu kun kun duda falam a zali maku kiya wa azra'u yawanci ne yi rabuna mife jikiyo mife zure azra'u mife zu hatta jama'atu minu bakaran har tu babu ne na na ji mife zu mi ci fe su dukiya ga nana ne rabuna har tu babu nan bediyan nan koji wani a ha gani biye na ji ila e ɗune faja a ni zane ci yabe funu ke fakala ga itakin la da sun da soko wala taslim ni ga jin zalunci ma hakin yakin ma kultu ni ga idha bila tilkal baqar no bayan nan ko ne jijo da nan wari a iha gani biye na je la kaune biye na je la ɗune fa kuza wala wala fakala ga itakin la wala ta zazibi sun da su ko gaji mi tsama mai fakultu ga inni la ta zu bi tsama jan ko zali kalbakar lannan ko wuce shi wari a a ha fa ka zau za wuce la fa za ba wuce maduda bibiyoyi fa in kunta talamu sai shi gaɗe anni fa'altu zali kamin jiyan nadin in ga a waje ka yabo wani fiska yabo bo fa a fiji lanna wa gaji waje ba goya yi, ma baqiya yana kenan fa farada Allah ma baqiya sai ta wuce ya. wa da fi riwayatin wa kharaju yamshuna chati a cikin sada wale ne karshen nan ya zabe lotu yawe ko misali bani ya zabe lotu yawe ya waza wace 5000 ta kidi wani la 5000 nan na zuwa sai lu da wace wani lu da wace wace na shebe mini 5,000 no mbiaje 10,000 mbiaje 100,000 wabe mashin shi bago wula da kago kashi kagun da sai ke lawa waje ya shi wabe shi waje ya mota shi wanda gaji zuma ya guta ya guni ko ya gutu na zalle bai nan gaya a sha milo tun ga ciya wa fago ma ni ya ya eh mota ne gida eh 5,000 eh 5,000 ka ne ìmọ̀láàlẹ̀ wọ̀ lu ló gáàdì ló dán wọ̀ tí ohun tí bi bí arúgbó bí àjẹ mọ́tà jìnnà ní ọgbọ́gbọ́ fe la mọ́tà ló wọ́n gbọ́gbọ́ ìmọ̀ ànádà yà kárẹ́gà àlàlà ní ẹ̀yìn náà kọ́ fọ́sẹ̀lì ń gbọ́rọ̀ ìkáyọ̀tù àbùrọ̀sù wọ̀l àkàrà wọ̀l àmà wọ́n lé àdìsù yẹn páyìn ní ìgbani ẹ̀ láàdìsù yìí àdìsù ń ti wújẹ tí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ níbi ẹ̀ fi kiri ti lónìí ẹ̀kọ́ ẹ̀ amẹ́rì tọ́sílì gan sọ̀kọ́ yàngbọ́ àníbùbọ̀ amẹ́rì tọ́sílì da kabaya amẹ́rì tọ́sílì da shabakiya ko? hikayatul abrasu wal akra wal ama Kisa ya al'abrasu zane bi ba ta yi kuturi na wal akara ganin bi ba ta yi zane bi ba ta yi sankwai na balhead ko? wanda amma gun gani be dana ne yana an abi rara ta rabi Allah wa nu annahu sami annabi ya sallallahu alaihi wasallam ya kulu no wani an idan inna salata ta min bani isra'ila lalle za ku ta min ya banu isra'ila jo abrafa da ne kuturuna wa aqra gangani gani da ne bi na. zane ci cinyi ɗin tibuwa ne ko? cewa ji bulogi wa amma gangani bai zane a mai na fara da Allah an yi bi tabiya ku sai ci gama amma ci ne fa ba a sa ilayin malakan sai can malaika ya tuna ba sa'atal abrafa malaika ci da bayan zane yi ba ta yi kuturi na fakalan gan ayu shaina habu ka kiye na bawa gami ne dukiya na kala kiye ne bawa gano aga gbe ki safiyo ga yo ba ni na kala ga launun hasanun wa jildun hasan kala wangi dani be pa wangi bi na go za na kuturu yo go kuturu na da bi ne da je ya bayu wuci mai lajin damuwa ne safiyo ba ne kiyo je pa wangi kalau muje waya zabu anni yana mululu ju ya bu yawi allazi min nas ne zaje la e zaje la e zaje la sun go wuna qala ga fa masahu malaika fi fi zawuci malaika fi lagwa fi fa ba anu qadaruhu yana e zaje la sun ya ba ta kuturu bona fi lakiya bo wa wufiya launin hasanan a sai la kala wangi ya fa wangi wa jildan hasanan dan bai fa wangi qalu ga fa ayyul fa ayyul mali habbu ilayka kiye na safiyo ga mini ya dukiyo nan qalu ga al-ibilu nan ko al-ibilu rakun qala fa utiya naqatan ushraha a a cilan rakun yura kun ne yin wena fa qala ja ga barakallahu laka sai ya albarku da rakun na wai. kala sa'atan akra mala'ika ce da bayan zane yi ba ta yi sanko na da yi na fakala ke sanko mai mai tun da nufin a sanko ka nufin ke yi eh? eh? miláwó mi tẹ́lẹ̀ náà sílẹ̀ àmárí ìlíbi òjì ìlú nígbàtà kó yẹ́rẹ́ ti fẹ́ tẹ́lẹ̀ mẹ́ gẹ̀nà yí tẹ́ẹ̀ tí ní oúnjẹ tí ayù ṣe in a e ilẹ̀ kí قالوا وشعر حسن ولويتي وانجي ويذهب عني الذي قد قذرني الناس yanna na mai zaje ladi kyaman wace la sun gwe wunan luluki abu yawon kala fa masu malaika sai cin gole malaika na zaman yi sanjo fa za ba anuhu ba ta wuce shi malaki abu wawuti ya sha'aran hasanan a cimalla ke wangi yi kala na fa'ayyul mali a habu ilaika duk ya kiki bagore kala nga albakaru nan ko fawuti ya bakaratan hamilan a cimalla nan koyo nan kone ibe wena fakalin gabarakan lawu na kafi ya sai ta wujar barku yawe kala na fa'ata da'ama mulaka ce da bayan zana fakala nga ayu shai na abu ilaika ki yana ba wa kala an ya ruda lawi lai ya bafari sai tule yan mulushin ruya mi fa abu siru bi in nasa da ya wancan cin felle ga hangi shi kala fa masu awo malaika sai shu ya fi shu shu shu shu shi ba wancan fisko bi ya yi da ci felle yi dai kala fa ayu limali a habu ilaika kin yana ba wa ya dukiya nan قال الغنم ghanam ganan giji sauti ya shatan a nan giyu walidan nan majina fa anta jahazani wa walada hadha nan kwaya la zai nan fa magi shi na ni nan giye nan gi fa na ma magi shi na ma ni fa ka ne antaja ki taja wa produce kala ga fakala li haza zanen na wuje wajin mina ibili bankoro da na ci na fanga ya ku ya shu wali haza wajin mina bakari zanen ma wuje da na ci na fanga mina bakari na ku tsaba fibo mana rugara ku ruganan ko wali haza wajin mina ibili zanen sun maje bankoro fanga ci na jami'a nan ji tsaba jibu sun makala kalan gan sun ma'ina hu atal aburasa fi suratihi mala'ika wata feke sun surayen da na yi ba ta yi kuturi nan nse da ba da na yi kuturu faga su ci ci ya lafiya wacce jihar su kiyayen rakun shi nan wahai ake da haiɗi fa fakalan gan rajulun miskin talaka idan gwabaji kadin ka to asbiyar hibal ko abba da mi fi safar yadda dambo fala bala gali al-yawma ni ya je shi na ne wando na yi nan na illa billahi sai da taimako ya ce summa dika kan ga ganci da taimako ya wai? no ne ta je ta da summa dika as'aluka me ba me ba biyoyi billazi ataka launal hasan sai tobo sai ci na lakala wangiya wani wal jizzal hasan sai ci ma laifa wangiya wani wal mala ba'iran sai ci ma ke la dukiya wani mai waga wa tobo sai ci tuwani ya gangan da rakunni ke ce a taballagu alayhi sai safari na miya ji amfani yan da rakun na min daji na ne lona ebo ya zanda min dunu da lanci lafiya nan faqala zanna yi kuturu fagana zannan na ba ta yi albara su da bai fugana zannan na yi talaka fugana a ci ma ba duwaya a ci ma mafi wa wuce ade fawangi wuce ade wuce asagu sai ci sha dukiya ya raku jiji kwata nan wajen ya zannan bai ganin ga aluku ku kasira tun haki ya ga kudo commitment ya ga da yadda ya ji dama faƙala laka da jaka saka lauta ka an yarifuka ya ji gani kyoyana ni alam kun abrafa a sha wasu zanen foga wai bi ba ta yi kuturi na ya kaziru kan nasu zangi ci mafi sun gona faƙiran wa mai talaka na fa ta lau ta ci biyo yana faƙala ga inna ma wariftu ya zai mala mi gwe dukiya na ji kabiran an kabirin daga ban da kuma fakala ga malaika ga in kunta kaziban wa ga ta ga mana wasu bai ganna yau sassa ya raka Allah ila ma kunta sai tawo je bo yana yi ne un ga kuturu go yi lo to tawo je kuturu wa dala ka do ile je mina mi go to tawo je talaka qala wa ata atal aqra hmm. malaika ne cike da bayan zane yi ba ta yin san koyi ma'ana mala'ika na lura ba tun zane ba jihar ba ta yin san wajen cewa da zukun mala'ika lullu na kiyan da turuwi musa da san kuma ka kala launin ta hagu ga mislas ma kala ni haza mutu ga irin na yi ga mi ya zanzu ci miyo na yi talaka nan ya ma ba made zandoro a jimi taimako ba taimako daga tsoyaki sannan wai ebogo tiogo na yawe kala wangi wuti yawe kin wangi wuti matarayen nan kwashi yawe na tobo tsoyeci wa gajin tarayen da nan kwan ne ebon jinsi ebon lawon ji amfani da eji na melo na fakala ko? fakala lau misla ma kala liya ko wa radda alai misla ma radda ala hada sai ya jeri ne mun ga oh haki ya ga kudo commitment ya ga ga ga ngo do mai damage dabo investment ma dabo yaji ma ji kaza doriya shi ma ga uzuri ma kaza kaza ne dai zanga a sha wace zana kayan lena wai bai san koya a sha wace zana wadda kin wangi lana A wa feza na ila fe sun go lena a wa feza na wai talaka lena to jida ni ma jan wo ya fa wanji waya ya ci waya du, ya waya wo ya nan koji mera na ga nan gon wi wuta ba le talauci ya yani wuta ba le san ko yani wuta ba le ajiye yani dúkìá na tún lè yé náà kó ní o tún yí báárẹ̀ dáa náà wọ́n jẹ́ kún yá sí ààyè mí ìdákọ́ na alaka na sai ba duwa to in ku fa kala in kun ta ka zo ngai gama na wazo fa bayyana kallahu ila ma kunta sai ta da kala ce da bayan kala ga ga wa fi surati wa lo bai ban don lo bai kulolo ga suru imana wule baya wa ya ce fa kala rajul fa kala ga rajul miskin zana shi miskini na zago baji wa ibn sabil bayan da zona wa qata'at bi al hibal ta ko jimaci yawi fi safari da zan ugo fala balaga liya yawma illa billahi ya je ba ne me wallo ne yinan na sai da ce sun ma duka bi taimako ya wayi a aluka bin lazirar da alaika ba saraka ne bayan bai wayi to ba so ya ciyo etuna waje liya wuce yau lajin biya ya wani shatan ataballagu biyi ataballagu biya fi safari waga mai ba biyoyi ya nan yi nike ce ebo ya san nulu continue continue bai zan dai fakala amma ta hunga kadu kuntu amma mi sano lebe nan gidi dan wuru mi ci da dukiya ina da na fa mi so fa ina dan je ya na ne faradda Allah ilayya basari ta ci ne ya shi ya ni fa ma ma ta wa ga wali na gabba wani mini yan nan gin jo wa da ma ta na magabba wani aluwa fa wallahi fa wallahi har ga ta ci ma la ajhaduka al-yawma shay'an ya kan nan yan yan doci na kasta la wa ga ne boye to ya ci faƙala malaka yin nafsan zaɓe bulan su ci hagu gan amsiki malaka ta ya fi taida da su kwaji lafiya amsiki malaka wa gaji wa dukiyon wajen ta yin na mabutulitun amai mace ne rabi allahu an ka ce ce da jibiyoyi wasu hita la sahibai ka zabaci da ki zabaci wa gubarin kyau sai ci ma fushi yayi to a ga ungawoyo sai patalaka. sai wai fayi fayi yana wai ji makanta wa fiye da su waje mota wawaya waje keke waya waje mashin waya waje da kan ce galiki kan ce yawuwe kan ce waji kaza kan ce kai wai brete wa da kan ce yawa yaji a ti ga wani video sai wa sai dole yanzu kun fa primary jizo wa secondary jizo wa degree jizo mun da ce waro ke ka gari wa da kan ce to ro gari ba ba ka ce ta fa fa ne da kuli ba ta ce sai jini man na wai har sai ci biyo lada da matsayin zuci nan nan wade dukiya wade bago wade nishi ko wada position ci ko to de investment ci ko ci ko yi a ci be da ji makanta da dinga zan to ba sai ci o jin taimako in je nan ga ya kufis ne bane ne a tawata ne amma kazan jo yan kazan lansu eh gaskiya kare ita yau ne yan na sai mako jiki wa jiwo awu kai mutum fiye lupu kan na fobe fobe da bayani ya dani haza ni fiye da ta salani ni je to ka wa ni je kai wa wasu makanta mi da zaka zabe lifti mi da makanta fako e bo wasu iwo ga wasu da iri ne to ko gani ma jiyawe no maga juna ko jiki yo majiyo wale ya yi din da sashe zan mu ci ge ladi dukiya eh na rayuwa ta ba ta ba ta sillamar rahimar rabbi eh za mu je buya be na an amir an an abi sa'ad ibn abi waqas qal na sami'tu rasulullah no wa na alaihi sallam ya kun ga inna allah azza wa jalla ajiga to yace nan wace yuhibbu al-abda at-taqiyya to de boye ya wuji ne de da to yace nan al-ghaniya wuji ne de ku kenan al-khafiyya wuji ne so ne ma'ana wuji ne ga lu fikirki wa lu so lu lu da jaja ya ne ma wada fi fadlillah hawla wala quwwata illa billah ina gobe ti falalai la haula wala quwwata illa billahi wa an abi musa al-ashari radiyallahu anhu qala qala li rasulullah ga ni sallallahu sallam wasallam ala adluka ala kul ala kalimatin min kunuzil jannati we wa ga mi lawe ya kaliman go timini ya kanzuji ya aljanna ba tafka ya aljanna ba aw qala la kanzin min kunuzil jannati wa ga min la taska no ci wa min taska shi ya aljanna wa la la haula wala quwwata illa billah la haula yige haula yige dabara yige ba wa de ne sai ji wana wala quwwata yi maje kaba illa billah sai yato shi at-ta'awuz tariba an khawlata binti hakimin السلمية قالت سمعت رسول الله قال وانا عليه الصلاة والسلام يقول واجه من نزل منزلا zane ga cin min doci wani ko zane ga cin da nan doci wani sun makara su shiga a wuzu bi kalimacin layi ta mati min shari ma halaka mai ba tsari ba su ya shiga na to na gumi da na shari na ji halitta wani lam ya zuru gushe wu in doro ala ku ta zanna hatta yar ta gila da gonga na min manzili za ka halbi ka kuna wane manna da nauci nauci shi nuna? ana biyo rarata radiyallahu anhu annahu qala ga ja'a rajulun ila rayu da ji ba nabi fa kala ga ya rasulullahi ya tuke ce ma laqita min aqrabin ladagatni albariha anabi ma laqitu min aqrabin ni taba gudiyayyen kinkere ladagatni albariha na na tumituna don ta tumi nan wata mere kala riga amma laukul tafi na da waga ga kaku na shirin wasu nauti ya wuce bi kalimatin layi ta ma shirin ma kalaka in ba ta riga ta yaci daga shirin da kalimar yaci na gumi da daga shirin na jin halitta lam ta wa alaƙun ta waya wale ga hadis na dan ne hadis na mai suna yala juja ga alquran wa jali to jaye na alquran ya ga sai ciyo amma bi istiaza da kalimatin la na illa na amma di istiaza bi mahmudiya an farwata bin naufal kala sa'atu aisha an du'a'i gina na aisha ga yatin addu'a nan ya du'u bihi rasulullah na ni za su ma da feba fa qalat na aisha ga Kane ya kula ni ga ji ga ni a a'udhuka min sharri ma amiltu wa min sharri ma na ma'amal allah mai ba tari da shari ne ne milotu lotu to shari ne da milotu wani wannan wa fi riwayatin rahmatu magan wa min shari ma na ma'amal da shari ne mi milotu wani Fasali goro atafihu a wannan na har wa inda nauyi tafihu ne zaji tabayin gidi ne duka ku ne zaga alile ne alibni abbasin radiyallahu anhu radiyallahu anhu alibni abbasin an juwariya annan nabiya sallallahu alaihi wasallam idan nabi sallallahu alaihi wasallam kala jamin india ne da tiye bayan juwariya bukuratan lashi shi na sallar subha ka kuna a nabi jan a zo nan وهي في مسجدها جواريا موش دانوج صلنا ثم رجع هل يعني بتعش بجي بعد أن أضحى بعدي جد على تياني لو كتير ضحينا وهي جالي فكن جواريا ميش بعقب فقال وعند ذكر ما زلت على الحال التي فارقتك عليه وإذا حالنا من لو قالت نعم وإيه Kala nabi Aliyu za a sallam ga na kadu kultu ba daki ki arba a kalima kin zuma wa gomi ga kalima guni. Salasu maratin zuguta, lauwu zinabi ma kulti aya ga laina to mi ga dana na alawa da tuwon bi azkaru na wadi da gaskan lokaci a su bayan hadda kafin gida na dana ne na alawa kwaɗe tuwon yau. Bi ma kultu, mu zuyo ga zuɓe na subhanallahi wa bihamdihi littafin tabbata ya so yaci da yabo ya so yaci adada khaliqihi adadin halitta ya so yaci wa rida nafsi yarda ya so yaci wa zina tarshi da bilu ala ya so yaci wa midada kalimati gangani bi tawada na aka e gayin so na wa hmm? eh? zina wa zina tuani zinata e iru na e iru ya al'arashu wazin an abi wadatar rabiyallahu wani anna fatima ta atakin nabiya na na fatima bai ba a nabi ta sallam ta tsalu khadiman wewa kukuli da nabi ga nabi ya kukuli au shakatil amala au mana na fati me complain ya tuna wani ne ni anabi wani gan jami'a eh, sai na ali bana gan ya gwa wuje la ko mu wala ga tulo anabi waji tuna wana sai di tuna wana fa qala anabi gan ma alfaitihi indana wasu da bai wani qala ga ala adulika ala ma huwa khairul laki min khadimin fatima wa wa ganin layin wuwe na da alkhairi wa gan kuku gina tusabbihina salasan wa salatina wa ji subhanallahi wa da gute wa na salasan wa salatina wa ji alhamdulillahi wa da gute wa na arba'an wa salatina wa ji Allah wa guni hina taqudina masjid aki ka kuno ga le ci ga wa wa daga nan dan ya karu yin eliyo ẹ̀bù pátá wúlí tí ó tí àwọn máa di màtíẹ̀gbọ́tá wàdé ga hadis ne zaki hadidi mai abu da ya nububu hmm. kala wa ibn abi ibn abi ta kala aliyu ma taraktuhu ma taraktu sallallahu alaihi wasallam min lugan nagwa tun ka kunan da ba annabi sallallahu alaihi wasallam mona qila lahu wala ya la tafsifin to la ku tafsifin nan kala wala lalata sufin kana shefa na gukuya sufin na an aliyin anna fatima ta ma talqa min ar-raha gana na fatima uji uji complain lo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam lashe shakawa lo bayan annabi un kujiti lo bayan annabi min ar fi yadiha e kin yaguna ja ko ko ko ko ya ego ya ko ni wani bai takun ya sun bai don ciwon sun biyar tun biyar da sauransu wa atan nabiya wacce da ba nabi wa atan nabiya sabiyun a ci kushi da ba nabi fantana kat na na fatima ci da ba nabi falanta jidu wacce suna biya. wallaki ya aisha na na fatima ci suna na aisha fa akbarata wacce na na aisha labari falan ma ja annabi ka kuna ne sa sallan bin akhbaratu aisha ka kuna ne bije bai na na aisha wa ne biya labari bi maji fatima kidin na fatima bin ilaiha inda ba mu faja annabi sa sallan ilaina annabi sa sallan ci labana na fatima shiganci ko wa kada akhazna madaji ana amma ya le cikan gani fa zahabna naqumu kijigai ga annabi fa qala annabi annabi sa sallan shigan Allah makani kuma ya lile shi faƙa'ada bayanin na nufi ta bishi tashin abu hatta wajattu bar da kada mai arun waye kwaikwayen bikin anabi Allah sadiri ya gbaye wugo sun makala anabi ga al'adu lokuma yawa gami alawu alimu kuma yawa gami ya ilimi khairan mimma sa'altukuma yana da alkhairi ga yanayi bana mana ya ga mi langwacin wuya na da alkhairi ga kuku gine bana idza khastum ma ji akuma ya ga ga ya ga dace yaga yaga yaga yaga dalili bayaye an tukabbir Allah arba'an wa salatina yaji Allahu akbaru sugma bi kun wa tusabiha salatan wa salatina yaji subhanallahi ma bi gute wa tahmidahu salatan wa salatina yaji alhamdulillahi ma bi gute fa khairun lakuma min khadimin naji alkhairi ga yaji kiyo yaji wushi asha Baba bàbá náà mọ́ yí ìrìnàjí náà wọ́tọ̀ yí yi rẹ̀ yóò kán yi ní àmá àládá ní pẹ̀sẹ̀ ọ̀lẹ́ ya an ah yi kó ẹ̀rẹ́ tún zero náà yi ìbáàbù ìtìfàrí nínú ìtìfàrí wọ́n yi ọ̀lákan àdíkì náà rẹ̀ ẹ̀lẹ́lẹ́fà yi lẹ́wà ìbẹ̀rẹ̀

wọ́n ti faruwa kánú tí ọjọ́ àbílẹ̀ bá jí ló ti yẹ́ jí tún ẹlò tún ayé ní èyí ìlàjí kò fẹ́ ilé egun lágán àti ẹwọ́ tó ti pé o ràíwá fẹ́ lò fẹ́ wọn tí wọ́n lò fẹ́ bẹ tíṣẹ́ lò fẹ́ dókò lé ajílò fẹ́ bẹ dẹ̀dúrẹ́ òfẹ́ bẹ dé fọ́rẹ́ òfẹ́ bẹ àlejò lò bẹ nẹ́sẹ̀ òfẹ́ bẹ dàdẹ́lẹ́ kò dé àbẹ́ ilé ìjà ayẹ sankan yìí kini kò fà ń yìí nígbà tí wọ́n jẹ́ àbẹ́lẹ̀lẹ́ ẹgbọ́nù ìjíptì náà túnkún wọ́n fi hàn lẹ́yìn náà ga wọ́n fi ògbónì bàbú wá wọ́n fi làmọ́ta lẹ́yàyú wọ́n fi òun mọ́ta ayú wọ́n fi èdè ìdáṣù pólìṣì wọ́n fi èdè kàzẹ́ ẹgbẹ́ ti kéèkì náà ìjíptì olú àndọ́ga ní túnkún jẹ́ àbẹ́lẹ̀lẹ́ ẹ́ méjì lọ tó lọ́wọ́ agẹ́dán أحسن الناس تتعبير قلوبهم فتعلم استعبد الإنسان إحسانه إبنا من إن يتعب لو غاشي بينهم ويجي يندور على نفسه وجاء بيه ليه ebe de love ya imi kiriki ga acha so ngani be house girl vision haus girl be imi oto kabe ti wo ja be le driver be house girl e de chaza alle ti ayu kabe ti ma egien do ya sagbaru fa ndu kun e ti bi nage jar ka za be kabe ti wo ja be le driver be yin do ga su kun aso ga ji ke aga ko ma ba da fitna zuru ala rijali min an-nisa'i fatali boro istibab al-istighfar min al-istighfar mustaju sai e wa ga zuduku bi istighfar bi zuduku bi gafara bai an ibn umar qala qala rasulullah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan sai zai tubu ila allah jituba ba ko sai inni atubu ilay fil yawmi mi'ata marra ne jituba ba ko shi sun wa na bi rara tarabi fu وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها لأن قال توبا كان يجي لو توي بعدين ولونا تاب الله عليه توي تفادي عشان من يصير توبا ودمي لوكشي ne lago tuba na ni tela titubo wala zulibi olugwa ni tela titubo wo ide ni ega wa se bolobia ni tela titubo wo so ti rogo gbe ko

ashadu farahan bi taubati ahadikum sai caji sai fayin ba sarawi adda daga tuba jina min ahadikum bi dalatihi idza wajadaha sai caji fayin ba min ahadikum gaza min yabo bi dalatihi ne yuna yanin ma'ana zane shi ba misali ga la kuyan wa aya eju tabo enyu tabo enu afina tabo wa ya ngo le du ki mo ka ke na bi wanda da lakance inda ne ke jara kunne ne da lè gbẹ̀gbọ̀n lẹ́gbà náà fánà ìdíte ìyàkó tí ó ṣe fáyẹ̀ gbọ̀n a bí bí túbá náà jìdí ní gẹ́gẹ́ lẹ́gbà náà fáyẹ̀ gbọ̀n náà wọ́n fi ríwáyé tí wọ́n ti magan wallahi afiraku bi taubati abdihi allahajin fáyẹ̀ gbọ̀n gangan ni bai tuba yan wujuyin min ahadikun gangan zamini yabo yajidu na najun da gangani bai ra'ayin na ya ne bil falati la kwanto nan insha Allah ta'ala ba ga waya laka tujo mane ga din dedin ya babe ce ci wọn la du yayi mane ga cin bici na ya babe ce ci un fa gangani bi daga cabaka fi ji bayani da ni ga katun na wanda ya ji shari'in da ji ko hadisi ko ji bayani ai ba ne mata ne hadisi kawai ya zamu fi da zai fasaro shi sako fadi sako ga bayi je wani mina na jafan da albarka subhanakallah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah